da saba'in da shida bayan hijira ba mu gushe ba muna cikin babu birril walidaini wa silatul rahim babin da yake magana akan biyayya ga iyaye da kuma sadar da zumunci ni ana wa hadisi na 320 yace wa anhu qala kana abu talhata أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكان مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ولما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله وقال عليه الصلاة والسلام بخل لا كمال الرابح لا كمال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه wannan in ba mance ba ya gabata a babul infaqi ma yuhib babun da ake kwadaitarwa mutum ya ciyar daga abin da ya fi so ko Abu Talha al-Ansari Allah ya kara masa yadda kamar da a baya muka yi bayani hadisin yake cewa ya kasance shine mafi yawan dukiya a garin Madina ta bangaren Ansar ma'ana Ansarawa al-Aws wal-Khazraj to inda za ka binciko mawadatansu to abu al al'ansari yana cikin wanda suka fi kowa dukiya inda har ana maganar gonaki ne da dabino sannan gonar da ya fi so duka cikin gonakinsa ta ce gonar da ake kiranta bai raha sunanta ne tana opposite da masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta ce mustaqbil al-masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga wannan gona ya sha daga wanda daɗin ruwa a cikinta mun san yanayin yadda gona take in wuri ya zama dausayi to sai ka ga akwai bishiyu da inuwa sai ka ga rijiya ma ko ruwan da yake gudana a ciki na korama sai ka ga shi ma mai sanyi ne duk kuma yanayin zafi na wuri amma nan din sai ya zama dausayi sai Allah ya mai albarka to manzo sallam ya kasance yana shiga ya sha ruwa mai daɗi daga cikin wannan gona to da Allah ya saukar da aya ta 92 a cikin suratu Ali Imran cewa ba za ku samu mataki na nagarta ba a wurin Allah har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so na dukiyar sai Abu Talha al-Ansari ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya ce ya ma'aikin Allah ga abin da Allah yake cewa ba za ku samu isa mataki na nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so yace ya Rasulullah dukiyata wadda ta fi soyuwa gare ni ita ce bai ruha ya ce ina sanar da kai na sanya ta ta zanto sadaka ce na ba da ita saboda Allah ina kwaɗayin ladan da ajiyar ta ladan izamto na samu a wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ma'aikin Allah ka sanya wannan gona ka yi da Allah ya ce maka ka da ita amma ni na tsame hannuna ba ta wuce daga yau ina shaida ba. ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ce kai masha Allah ana kamar wannan ciniki ya yi riba ci lalle wannan dukiya ta yi riba domin wanda ya ba wa Allah to shi ne ya ci nasara wanda ya ba wa Allah ajiyar dukiyarsa to lalle ya ba da ita inda ba za ta tozarta ba anisalam ya ƙara maimaita ya ce lallai wannan dukiya an ci riba a wannan cinikayya anisalam ya ce na ji abin da ka ci ya ce amma ni abin da nake gani ka sanya wannan gonar ga 'yan uwanka su ci gajiyarta ara an ta ja'ala fil aqrab ka ji adalci kika sanya ta ga makusantanka Abu Talha ya ce zan aikata zan yi yace mana ya rasulullah duk abin da kace haka za haka ku ya dauki wannan gonar ya kasafta ta a tsakankanin yan uwansa ƴaƴan bakwanninsa aka yankawa wani iya kaza wani iya kaza ka ce gashi nan kuje ku ci gaba da jin azumi muttafaqun alayhi hadithun bukhari da muslim wannan hadisin yan uwa ba sai mun tsawaita bayani akan sa domin a baya mun yi a alakarsa da babun afili take cewa gashi aya ta ce ba za ka samu mataki na nagarta ba albir lan tanalu birra ka zama cikin abrar mutanen kirki har sai ka dauki abin da ka fi so ka bayar ka kalli yanayin yadda ayoyin alqur'ani sai kunna sahabbai kamar yadda ya ce mu'mine na hakika sune waɗanda idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani sai idanunsu ta zubda hawaye zukatansu su raurawa idanunsu su duk hawaye masu dogaro ne kuma ga ubangiji innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan dan haka haka ake so alqur'ani ya zamto da zarar mutum ya ji shi yana barin wani tasiri a tattare da shi kada zuciyar ta zamto tamkar wato dutse ko kuma ma ta fi dutse kashewa. lallai a samu wannan taushe, babu abinda kuma yake lausasa zukata sama da alƙur'ani da ambatan Allah wato da ya ji wannan ayar sai ji kamar da shi ake da haka sai ya ga shi iya abin da yake mallaka da ya fi tsada shi ne wannan dukiyar da haka sai ya ɗauka ya je ya ba da ita to daga nan ne ma malamai suke cewa sahabbai abin duniyar yana gun su guduwa suke shi ya sa duniya ba su ɗauke ta bakin komai ba sai suka yi suka gama lafiya suka rayu lafiya suka gama lafiya amma yayin da ya zama so kai kake tsallewa ka bi abin duniya a guje to zai ta wahal da kai shi kuma yana ta tsinkewa ka kasa kawo shi yau shekara kaza ana ta fafatawa amma abin da ya ƙi me ya ƙi daidaita ko to to amma ka kalli wani insafi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan yake nuna maka cikar adalcinsa da kyakkyawan jagorancinsa sallallahu alaihi wa sallam ba shugaba bane wanda yake so ya dinga ci da gumin talakawansa ya maida a talakawansa zamto wato mai ake cewa saniyar tatsa a'a bal annabi sallallahu alaihi wasallam ta yake wa al'umma babu wanda ya isa yawa annabi sallallahu gori amma shi da a ce zai gori din alhalin shi ba mai gori ba ne da zai gori shi yake da abin da zai goranta wa ɗan adam mutum da aljan domin wa ma'arsal naka illa rahmatan lil'alamin shi ya zama rahma ga talikai shi ya wa al'umma gata to ka duba a wannan gabar ba shi da fadukiya ba shi da abin hannunsa fa ba shi da kayan daɗi a gida ba shi da kaza ba shi da kaza da ya ga dama sai ce to shi kenan ta zama tawa sai ya tara wa kansu sai ce shi aka bawa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to naji abin da kafar bayan ya yaba masa ana ana so idan mutum ya abun bajinta a yaba masa kada mu zanto cewa sai mutum ya yi rashin kyautawa mu fito mu ce wani ba shi da kirki wani bai kyauta ba amma idan ya yi abu na yabawa sai mu gum da bakin muka ya taba mi adalci ba ko ba mai adalci ba eh, idan mutum ya kyautata a ce mai ahsan ce da kyau ka kyautata kayi abin da ya dace idan mutum ya yi ba daidai ba a ce a sa kamuna na me sa za ka yi haka to shi kenan sai al'amura su tafi daidai wa illa in ba haka ba ana nan sai al'amura su cakuɗe wanda yake yin ba daidai ba sai dinga ƙoƙarin ya ci da buguzun ya nuna cewa shi daidai yake haka na wanda kuma yake yin daidai din sai ga ya zama daban da aka sai ga ya ja baya sai gwiwarsa sai sanyi wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce za ka malur rabish ana adan sai nuna mana cewa kasuwancin da ya fi kowanne riba shine kasuwancin da mutum ya kulla shi da ubangiji wannan ku magana akan kasuwanci wannan kamar tashbihi ne akai a haƙiƙanin lamari ba wai kasuwanci ba ne amma manufar da sakayyar da abin ke bayarwa to ta fi sakayyar da kasuwanci wanda ya kai matuƙa wurin cin riba yake bayarwa shi yasa alqur'ani yace inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna sai yace yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به sai ya kira shi da kasuwanci shiru. ku yi albishir bi bai'ikum allazi bay'atum bi da wannan kasuwancin naku da kuka yi kasuwanci da shi wa zalika fawz al-azim wannan shine babbar ko rabauta mafi girma mai girma dan haka duk abin da mutum zai kulla na alaka inda da ubangiji ne kuma yayi shi saboda Allah yayi shi kamar yadda Annabi sallallahu ya koyar to ya ci riba ba shi da asara a ciki amma tana iya yiwa idan kasuwanci ne tsagwararka na duniya tana iya yiwa ka faɗi tana iya yiwa ka ci riba kaɗan tana iya yiwa idan so cewa ba wata riba da aka ci da ƙyar makuwar kudin ta fita tana iya yiwa kuma ka ci riba ninkin balikin amma a mu'amala da Allah babu faɗuwa inda kai yadda saboda shi kuma kai kamar yadda ya ce maka to amma ka kalli kamalun nusha cikar nasihar manzan Allah sallallahu ga al'umma haka ake so kan mu zama masu sarrai kan mu zama masu sarrai mu daina farautar maki ga abokan hulɗarmu ta yadda zamu mu musu sama da faɗi wannan abin duniyar anan za a same shi hudusun ne fana'u ka gama duk wannan zulamar taka da abin nan ɗinka wannan ba zai sa ka yi arziki ka sani iya abin da zai zama naka shine abin da aka rubuta naka ne abin da dama an rubuta ba naka ba ne wallahi sai dai ka wahal da kanka ka bata kanka lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da duniya baya kallon sai yace ji abin da ka kace yace amma ni abin da nake gani an ala hafi fil aqrabina ka sanya wannan dukiyar da makusantan domin duk wata kyautata da mutum zai yi to ba za ta kai irin kyautata da zai wa ɗan uwansa kada mutum ya zama igiyar inuwar giginya o oh, kada ka zama haka wannan ya ci karo da ƙarfin imani ya ci karo da tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da koyarwar sunna ya ci karo da koyarwar sunna dan haka wannan shine mahallu shahid din sai ce ka sanya ta ga mafiya kusa ce kai ka ci alaihi wasallam yana cewa ba dai so kake ka samu mataki na al-abrar ba gashi Allah ya taimake ka ka fitar da abin da ka fi so to cikon wannan shine kuma sanya sha inda ya dace wanda wannan ‘yan uwa masu albarka wato wani jigo ne a wurin abin da ya shafi taimakekeniya da taimakawa al'umma cewa wani zubin ba wai mai muka fitar muka bayar ba ba shi ne muhimmi ba a'a da muka fitar da za mu bayarwa muka bawa shi ne mafi muhimmanci shi sa kaga alƙur'ani da sahabbai suka tambaye shi wai me ya kamata su ciyar ne na dukiyarsu yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka ya ma'aikin Allah me ya kamata su ciyar na dukiyar saboda wannan tambayar ba ita ce muhimmiya sai Allah ya ba su amsa da jawabin da ya fi wannan muhimmanci sai ce ka gaya musu duk abin da ma kuka ciyar inda na alkhairi ne to ku fara ba wa iyaye sannan wanda suka kusa ki da ku haka sai ya rattaba su zuwa ƙarshe قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل wa ma taf'alu min khairin inna Allah sai aka aka jeranta su daidai gwargwadon muhimmancin su sai aka gabatar da iyaye saboda su ne hakkin su kowa girma yace falil walidai sannan sai al-aqrabina ƴan uwa shakikai ƴan uwa li abbai sannan abna'ul umuma ƴaƴan baffanni sannan ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza haka da sauransu balil walidain wal aqrabin sai aka tafi kuma aka ce yatama marayu sai aka tafi kuma aka ce ne ibn mustabi yan tafarki to ba na nufin cewa kawai gaba ɗaya ciyar kwa iya nan za ta ƙare ba nan an baka samfil ne wanda su ne suka fi zama mafi tsananin bukata amma inda za mu samu wani a wajen waɗannan kuma yana bukata to idan mun tashi matsawar mun kosar da waɗannan to shi ya kamata mu ba wa ba ta fa'alu min khairin fa inna Allah bi alim ku da abin da kuka gabatar fa dai na alkhairi ne to fa Allah ya yarda sanar da shi ana ajiya ce asusu ne a wannan abin ba zai tozarta ba kun gane wannan ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال حي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد عبد الله أم عمرو بن Allah الله ƙara musu yadda, Ya ce wani mutum ya fuskanto manzo sallallahu alaihi wa sallam Ya ce ya rasulullah zan yi maka mubaya'a mubaya'a zan nuna maka goyen baya zan daura goyen baya na in dau alƙawari akan cewa zan yi hijira kuma zan yi jihadi kuma duka zan yi su ne saboda Allah shine abtaghi al-ajra min Allah ta'ala sai an sallallahu ya tambaye shi yace iyayenka ɗaya daga cikin iyayenka yana raye fa hal laka min walidayka ahadun hayy ɗaya daga cikin iyayenka suna raye qala na'am sai yace ce eh, yace bal kilahuma duk biyun ma suna raye ne annabi salam ya yace kuma kana son lada daga Allah mutumin ce e annabi salam ya yace to ka koma wurin iyayenka ka kyautata zaman da su ka musu biyayya ka kyautata musu ka dadada musu hadisun bukhari da muslim wannan lafazin na imam muslim ne a wata riwayar daban ta bukhari da muslim ya zo da lafazin cewa wani mutum ya zo yana neman izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini zai fita ya jihadi sai annabi sallam ya ce a hayyun walidaka iyayenka suna raye na na'am sai ce e sai ce fa fihi ma fajahid ce to kaje a cikinsu za ka yi jihadi alaƙarka ka da su anan kai jihadin ka yana da zuwa mun gane wannan tsayin haka kenan wannan hadisin ya dace da babu domin babin birrul walidain kuma anan manzo sallam ya nuna cewa birrul walidain shine aujabul wajiban. wato wajibin da yake na kololuwa bal gashi anan ya fifita birrul walidain akan aljihad fi sabilillah wanda aljihadu fi sabilillahi a hadisin imamu tirmidhi in ba baka ce ba da wannan sa cewa ya wazir watu sinani aljihadu fi sabilillah kololuwan me lamarin musulunci kololuwan tozan musulunci shine me jihadi dan daukar kalmar Allah amma ana aka ce a dakata a je wannan jihadin ko ma ka gyara alaƙarka da mahaifanka in gane wannan ko tsayin to ne ma malamai suka yi istinbati da wannan suka ce idan biyayya ga iyaye a bar gabatarwa ce a kan furudul kifaya shi jihadi mun san malamai sun ce a asali farzu kifaya ne sai fa idan imamul musulmi ya ce ban dauke wa 'yan ɗan gange tsaba ban dauke kowa ba kowa ya fita jihadi to nan ne yake zama jihadi akan kowa yake zama farilla farzu ainin amma in ba haka ba in nafara ce aka ce kawai a fita jihadi ba a yi ta'in ba ba irin wannan biyayya ga iyaye a bar gabatarwa ce a kan jihadi don a nuna mutum lamarin iyaye babba ne sha'anin babba ne bai kamata mutum ya wasa da shi ba kun gane ko kuma daga nan za ka iya gane wato za ka iya wa wato turawa 'yan tirani cikin addini orientality wanda ake kiransu da larabci al-mustashriqun za ka iya musu raddi da cewa abinda suke so ko da yaushe idan suka ambato wannan terminology din na jihad su dinga yi mai fashin baki akan sunansa zub da jini zub da jini ne su fassara shi da fyaɗe fassara shi da kwace da sata da waye da sauransu cewa wannan ba gaskiya ba ne a asalin ma'anar ta da kuma asalin ma'anar ma da addini ya bayar duk abin da idan za a yi shi ana yin sa da anfus da wahala to sunansa jihadi kamar yadda da hausa take cewa fafatawa to duk abin da aka fafata an yi jihadi an gani shi yasa kai akan kanka sai ka fafata da kanka jihadun nan, shari'a ta kira ne yaƙar zuciya ta kira shi da jihadi da haka sai a nan sai a ce musu ba duk inda kalmar jihadi ta zo ba take take nufin zub da jini shi yasa kaji Allah jalla wa ala ya ce ya kai wannan annabi kai jihadi ga kafirai da munafukai ka kautasa musu tunda kai ka saba jin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zub da jinin munafiki ya taba in taba ba sai na umar ya nemi izini ya kashe abdullahi ɗan ubai ɗansalu ya ce kana so mutane su ce muhammad ya fara kashe abokansa tare da cewa duk rukunan a kashe shi ɗin sun sassan to amma ne idan malaman shari'a suka can aka samu barna guda biyu to sai a yi haƙuri da mafi sauƙin barna don a kowa ita babban barna a ƙyale shi yana cutar da musulmai wannan barna yana zalintar manzan Allah sallam yana wa addinin zagon ƙasa wannan barna ce to amma fa wannan barnar gwara ita akan a je a ce kuma an kashe shi yau shi ke nan mutane su ɗauka suke kai wallahi ka kuyi imani wanda suke tare da shi ke fara kashewa daga nan shi ke nan mutane sai su shiga addini an gane alisalam ya duba wannan an gane don haka abin da yake nan sannan kuma a ah, malamai suka ce da wannan hadisin wannan yana nuna cewa duk wanda ya baka ya zo ya nemi shawara a wurinka to ka ji tsoron Allah ka gaya masa gaskiya idan ka yaudare shi sai Allah ya tashe ka tare da mayaudara makareta waɗanda za a kafa musu tuta a ce mayaudara ne mutum ya zo yana neman shawararka yana so ya ƙara aure al'amura masu miƙa sai kuma ka san wannan auren zai ƙara akwai matsala saboda dalili ta ga ya masa gaskiya gafa samani gaya masa ce, a a ɗan tsarin tare ai yanzu ba wannan ne a gaban ka ai yanzu kaza ne a gaban ka kaza ne a gaban ka gaya masa gaskiya ko ya zo ya ce yana so zai rabu da matar shi ma auna abin gaya masa gaskiya kada ka koyi to da yawa an aka zo ce ko ya ce ya kake gani wancan ko mutu ne kirki ce ka san ba mutu ne kirki wuce ko ka san babanta ba mutum kirki, kuma ka koyi abinda da yawa muna yi wai ba ma so a ji daga bakin mu sai daga baya ce ai ni dama ai kawai kyale shi ne la ilaha illallah malamai suka ce al-mustasharu saman duk wanda ya ne mu shawararka to ya dauki amanar sa ne ya danka maka a mutu ji tsoron Allah ka kiyaye wannan amanar idan kuma ka san ba za ka iya faɗar wannan amanar dan abu akwai gaskiya da ba ta iya faɗuwa wani ko akwai gaskiyar da ba ta iya faɗuwa sai ka ce kaso amma dai ina ganin dai a sake bincikawa eh ina ganin da za ka je ka samu wani da wani sun fi misalin su su gaskiya tare ma suka yi hulɗar kaza tare suka yi kaza da kaza amma dai ni ba zan iya yanke maka al'aƙal to cewa in dai har baka gaya mai gaskiya ba to baka yi masa kuma mai ba baka ɗora shi akan keken bera ba eh to ka fita dai lalaka wala alai amma wannan ma abin da za ka yi baka yi abin da ya dace ba sai dai ya fi sauƙi a kan ka yi masa rufa-rufa وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت إذا إذا قطعت رحمه رحمه وصلها أو هكذا أنا كما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikakken alwasil shine mai zumunci ko ai kuna sa wannan sunan ko mai zumunci kenan ma'ana cikakken mai zumunci ba shine wanda sai an zo masa zai je ba wato mai zumunci ba mai biki bane laysal wasil bil mukafi cikakken mai zumunci ba shine wanda yake yin zumuncin biki ba in ka zo mai ya je maka in ka ƙi zuwa mai ya ƙi zuwa maka in ka ba ya ba in ka hana shi ya maka ƙime ne ko la laisa alwasulu bil mukar in ji manzon Allah walakin alwasula yake cikakken mai zumunci alladhi idza qata'at rahimuhu shine wanda idan zumuncin sa ya yanke wa salaha sai ya sadar da zumunci ƙafi wa القاف Ko. بفتح القاف والضاد ورحمه مرفوع mun gane wannan ko da haka kenan wannan yana nufin cewa duk wanda ka san dan ka ne kawai ba ruwanka in dai wata sabga ta kama ta zuci ke kai jaje murna kai harkar taro biki kaka ce ba a gayyace ka ba tsaronka da wai ba a kawo gayyata ba kaje je shine shine shine koma baya shi da bai kawo gayyata ba dan shi kaje ba dan Allah kaje dan kana so ka rabauta da da zumunci da rahmar Allah an gane ire-iren wannan abubuwan mu dinga kokari mu fi karfin zuciyarmu sannan hakan da zamu yi mu ne wa masu tasowa tarbiyya mu ne wa yaran mu tarbiyya idan iyaye suka yanke zumunci to idan iyaye suka tashi sai sun yanke zumunci fiye da yadda iyaye suka yi in gane sannan wannan hadisin yana tarbiyyantar mu akan yi dan Allah eh yi dan Allah cewa mabda'in nan na biki kai min ne maka ka ƙi ni ma na ƙi maka a aje shi a gefe ba haka tambayar musulunci take ba wannan shine haƙiƙanin zumunci a shar'ance وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه sallam arrahim الرحم bil arsh taqul man wasalani wasalahu allah ومن قطعني قطعه الله متفق عليه Kaji wani hadisi mai tada hankali da tsoratarwa ana aisha ta ce alisalam ya ce zumunci da Allah ya halice ta yi rataye ta ƙarƙashin al'arshinsa kullum addu'a take tana cewa duk wanda ya sadar da ni ya Allah ka sadar da shi da rahama. duk wanda ya yanke ya Allah ka yanke shi da rahama. don haka automatically wanda ya yanke zumunci mai saɓon Allah ne inda mutum ya yanke zumuncin su mai saɓon Allah ne idan ya zamto cewa duk bangarori biyun ne suka yanke dukkanin su sun zama masu saɓon Allah amma idan kai kana ƙoƙarin zuwa baya ƙoƙarin zuwa ba ruwansa ba zai zo ba zai turo iyalansa ba zai turo 'ya'yansa ba zai turo jikoki ba amma kai kana kokari tunda to anan laifin yana kansa kai kuma kana da cikakken ladan ka shi kuma ya je ya ƙara wannan shi ma ya gabata a baya ko wa an ummil mu'minina kunci ma'anarsa ce ta gabata wa an ummil mu'minina maimuna bint al-harith radiyallahu anha أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك متفق عليه نانا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث قبل سيدنا عبد الله بن عباس خالت تجيكو ‘yar uwan mahaifiyarsa ce. Wata rana tana da baiwa kawai sai ta ‘yanta ta, ba ta ma izinin manzan Allah ba sallallahu Alaihi shi ne walam ta wataƙila saboda ta gane daga urfin manzan Allah ba shi da damuwa wai don ba ta gaya masa ba shi da damuwa sallallahu alaihi wasallam so da cikakken adali ne eh ba shi da matsala akan wannan Don haka sai ba ta gaya mai ba na yau muha da ranar ta take wayo ranar kwananta qalat sai ta ce ya rasulullah ka kula kwana yanta baiwata ka lura kwa ta baiwa ta ko kuma wai kana da labarin ta baiwa ta sai an tsara miki ah, kamar ka ci hama da Allah awa fa'alti ashe kin yanta ta yanzu kin yanta ta an gane awa fa'alti ashe kin yanta ta qala na'am take tabbas na yanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ama innaki law a'taytaha sai ta ina ma da kin ba da wannan baiwar akwalaki ‘yan uwan mahaifiya ki ko? aka ne ko? su ne akwal alkhala ‘yan uwan mahaifiya mace ko? khal ɗan uwan mahaifiya namiji wa ko ƙani da kin ba wa ‘yan uwan ki kana a zama da an wallahi da kin samu ladan fiye da ku da ila alisalam ya san ba wanda ya rage mata sai ‘yan uwan mahaifiya yace da zaki ba su da kin samu lada da yawa kun ga nan fal walidaini wal aqrabina domin su ne mafiya kusa ce gare ta kaga nan shi ma ai zumunci ne ana kenan ko da kyauta ce mutum ya tashi to ya me ya bawa makusantansa ko to shine ma malamai suka yi istinbatsin wato yana daga cikin kyawun halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk wanda kwananta ne idan ya zo wurinta kuma sai an zauna ya ba ta lokaci an tattauna an ji abuwan da suka wakana kai daga ji in dai ka ji ana magana cewa ya rasulallah ka samu labarin ko kaza kai ka san zama mai daɗi ne ma'ana wayannan iyalan da muka ajiye suna buƙatar lokacin suna buƙatar tattaunawa mu muna buƙatar tunaninsu ku ƙaddashi da shi babu hanyar da zaka kawo musu canji ka gyara su ka sa su akan sai sama da tattaunawa sama da bibiyar mai suke a hakan suna koye-koye da sun tashi wata tsiyar koyewa suke aiko koyewa suke sai a biya nisa za ka ji amma a hakan abin da ya bayyana a yi kokari a sai a ba su lokaci a yi magana a yi bincike a gane mai suke idan ya zamto ba a da lokacinsu to za su jima suna kwaba sannan wadda ɗin kuma za ta yi sanyi za ta mutu soyayyar za ta yi ƙasa za ta gudu. eh amma ya to ga mawadda din ga rahma to shi kenan sai zama sai ya daji alisalam salam ya ce ai da kaza kika yi dadi don haka mai gida bai kamata ya gajiya ba wurin saita iyalin to a kada ki kaza kaza ya kamata ki kaza ya kamata ki wanda wannan yana cikin abin da yake daɗa kaka wannan zumunci sannan kuma wannan hadisin kamar hadisan baya da ayoyin da muka karanta cewa da sadaka da kyauta in ka ba da ita cikin ‘yan uwanka ko ta fulada. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول أنا أسماء بنت أبي بكر أنا سيدنا أبو بكر الصديق الله يقارى مسيح تشي ما هي في تتازو مرتا أزامنا النبي صلى الله عليه وسلم yace amma tace amma a lokacin fa bata musulunta ba mushrika ce tace sai na nemi fatawar manzo sallallahu alaihi wasallam sai na ce mai ya rasulullah mahaifiyata ta zo tana son ta tambaye ni wani abu wata bukata ta kawo tsoro tana so na biya mata wata bukata ya rasulullah ya halatta a shari'a da je na saurare ta na biya mata wata bukata na sada wannan zumunci alaihi salam ya ce kwai kuwa ya ce na'am sili ummati ki sada zumuncin mahaifi tafakun alai ba fa musulma ba ce musulmi ce ta sada zumunci ina ƴaƴayen da suke guje wa iyayensu lallai wannan aikin ya yi buru. akwai iyayen da za su ce yau wata kaza ba mu sa ɗanmu a a idan mu yana cikin garin wataƙila ana unguwa ɗaya ma wai an fita nema ko ana to ya za a neman ya albarka ai ba zai albarka ba ko ah, ka tafi nema kuma kamance da ga inda za a samu duk eh, ai albarka iyaye ita take sawa nema yi albarka to shine malamai suka ce eh, al'imamun nawo ya ce malamai sun ƙaru junansu ilimi mai ake nufi da babata babata hakikanin babata ta nasaba mahaifiya ko ko a'a babar ta ce wadda ta shayar da ita wasu sun ce a shayar da ita ce, amma al'imam nawa ya ce a'a ita ta haife kenan ba su, kun haka ne ba su ɗaya da su na aisha domin ita ummu ruman ta karɓi musulunci radiyallahu anha ta ma sahabiya ce ko malamai suka kafa hujja da wannan hadisin akan iyaye ko ba musulmai ba ne. Lallai su ma za a sada zumuncin za a kyautata musu kawai abinda ba za a biye musu ba shine akan shirka ba za a yadda a haɗu a shirka da su ba ko a saba wa Allah amma su ma lalle ya waje ba a daɗaɗa musu ko ina ga wanda suke musulmai ko in babu aula kun gane ko sannan kuma wannan hadisin hujja ne akan cewa duk abin da ya bujiro maka wanda baka san hukuncin shari'a ba a ciki kafin ka yi ka tambayi ma abota ilimi ba sai ka yi ba za ka zo ka nemi fatawa Ihu bayan hari kenan ko a kafin kai din zaka tambaya me ya hukuncin shari'a dangane da kaza mun gane sannan halaccin yin mu'amala da waɗanda ba musulmai ba musamman a yanayin da babu yaki idan aka riga aka yi shelayyaki yaki to duk wata mu'amala yanke da aji. sai abinda ba a rasa ba amma matsawar ana zaune lafiya babu yaƙi to za a yi mu'amala da juna sai dai ana yi ana yi ana taka tsantsan domin aƙidar ka gaba take da komai ba za ka biya rima ka sha kiɗa ba ƴan uwa wannan gabar abin da yasa na kawo ta muna wani lokaci da abin mamaki wai yanzu musulmi wai arne wanda bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wai zai fadi ya mutu amma wai musulmi ya daga hannu yana nema masa rahma wannan wace irin lalacewa ce mun ga masu kokarin su ce tsaro ne ingila ma musulma ce duk kuma da molanka ba wai wani concrete wani evidence aka samu ba ba wani dalili tabbatacce ba da yake nuna cewa musulma ce ba muna cewa bata musulunta ba Allahu a'lam amma dai abin da ya bayyana gare mu shine bata musulunta ita musulunta musuluncin ta tsakanin sa da tsakaninta da ubangiji jalla wa'ala kamar yadda wani lokaci ba a jima ba wata yar jarida da ta da turawan abin nan isra'ila suka harbe ta sunanta shirin shirin abu akla balarabi ya ce amma arniya ce masihiyya ce krista ce wasu suka dinga cewa allah ya mata rahma yaushe lalacewar musulmi za ta kai ya dinga jin cewa da addininsa da addinin da ba nasa ba ɗaya ne to me ya rage ma ka kafurcewa addinin ke ina ma'anar inna dina inda al Islam ina ma'anar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ina ma'anar fadin annabi sallam a cikin sahihu muslim da yake na rantse da wanda raina ke hannu babu wani bayahude ko balasare da zai ji labari na kuma ya mutu bai imani da ni ba face wallahi sai ya shiga wuta ina ma'anar wannan ina ma'anar fadin annabi sallam da yazo a cikin sahihu muslim yace na rantse da Allah da annabi Musa yana raye wallahi ba zai shiga aljanna ba sai ya bi inji manzon Allah ai mun san kissa wannan hadisi sai na umar ne ya tsinto wani bangare na alkaura sai ya zo yana murna yana jin daɗi yana cewa ya rasulullah ga wani bangare na alkaura shi murnar da yake wai shi ma wannan littafi ne na Allah ashe fuska annabi sallallahu ta canja sai na abakar radiyallahu anhu ya lura da haka ya kalli sai na umar yace shakilatka sawakilu ya ibn al ala tara ma bi wajhi rasulillah yace yace masu wabi tun yi wabinka a Umar ɗan Khattab ba ba ka lura da fuskan manzan Allah shi ne sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah da Musa yana raye ba zai tsira ba wallahi sai ya bi to wace lalacewa ce za ta kai ka dinga jin cewa a'a ai ai wannan in ya nuna wani abu ya nuna cewa yaƙin da turawa suke mana wato suna nema su ci mu da yaƙi har a cikin gida to a daina musuluncin mana a daina musuluncin ajiye shi in har za ka ce eh da wancan da wancan da abu ɗaya ne za ka ce da abu ɗaya ne to bai kamata lalacewa musulmi ta kai wannan mun fassara wannan hadisu mun kammala da tsayi mu je gaba ina ma dai mu samu kammala babin nan ina cikin karatun wallahi baya وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من كل لأن زينب الثقفية ما تسيدنا عبد الله بن مسعود الله ya متى يبدال yadda da تشعر عليه ɗaya. وترانا يضويت يا Sallam رماتا rana ya فوضا دكايا ce, ya alhuli shine abin da suke ajiyewa na awarwaro ɓandage, sarƙa, ɗan kunne duk wannan abin da suke yin ado da su shine alhuli dinga yin sadaka koda da shi ne. Shi ne farajat abdila abdullahi bin wasu sai ta koma matar sai ta koma wurin mijinta sai ta ce ka rajulun khafifu zati Ta ce mai gida kai mutum ne da ba ka da abin duniya wa inna Rasulallah Sallam alaihi wasallam qad amarna bis sadaqa kuma yau a wurin karatu Allahu akbar wannan ita ce hujja karatu matan aure ko ce yau a wurin karatu annabi sallallahu ya ce mana mu dinga sadaka fas'alhu tace fasi fas'alhu tace kaje ka tambaye shi fa in kana zalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghayrikum idan ita mata tana cewa tun da kai baka da abin hannu na tashi ba da sadakar shin ya halatta na ɗauka na baka in wannan zai shi kenan kaga shi kenan an ɗan samu abin da za a dan eh idan kuma ba haka ba faraftu ha ila gairi sai na ɗauka sai na kaiwa. wasu faƙala abdullah sai abdullah ɗan mutum ya ce bali tihi an sai ce a ake ɗin zaki ai tsuntsun da ya jaruwa ke ce ɗin da ya zaki je ki nemi wannan fatawar بيتاي كي داس كي دي فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة حاجتها السينة جينا تد وتما تجي الأنصار وكنا تما يوم السلام أقبان قوفزا بكاتة تفتو دني إتا تزود إتا تما بكاتة wa kana rasulullah qad ulqiyat alayhi almahab tace manzo Allah sallallahu Allah ya sanya mai farji ga tokin kan iya tokin kai amma Allah ya bashi farji fa kharaja alaina bilal ce sai muna muna muna sai muna jiran sai ga sayyidina bilal ya fito sai muka ce sai muka ce bilal iti rasulullah suka ce yau zo kaje wurin Allah fa ka gaya masa ka bashi labari annam ra'ataini bil babi tas'alanika mata ne guda biyu suna yin fatawa suna tambayarka atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hudurihima wannan sadakar da aka ce in suka dauka suka ba mazajensu akwai lada in suka dauka suka ciyar da marayun da suke kula da su akwai lada wala tusbiruhum an-nahm suka ce amma kaka kuskura ka gaya masa fa mu suwa ne ne kace matar wani ce da matar wani an gane fadakala bilal ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina bilal ya shiga aiki da cikawa ko shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi sallallahu fa qala lahu rasulullah da annabi sallallahu alaihi wasallam man huma yace suwaye wayannan masu tambaya to to ya za a yi in kai ne a zaka sai an ce kai fada to ai manzon Allah ne eh, da gaba da gabanta matsayinsa ya shallake duk wani alkawari da su ce ma ita suwaye sai sai na bilal ya ce imra'atun min al-ansar ce wata mata ce cikin ansarawa wa zainabu da kuma zainab ma'ana shi ma ya so ya kauriya ai zainab taiwa yawa imratu min al-ansar ma da yawa ai ma'ana yayi abinda dai bai saba manzon Allah ba kuma su ma bai saba musu ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ayyu zayani bihi yace wata zainab din wacce daga cikin zainabu ka ji jami'in zainab ko zayanib eh sai ce imra'atu abdullah yace mata abdullah ya ƙara yin shi sai abdullahi ma da yawa akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai Abdullahi ibn Amr ibn al akwai Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay bin Salul akwai ga sanan da yawa akwai Abdullahi ibn Ummi Maktum wanne daga ciki fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sunan annabi ya gane wani Abdullahi sai ce lahu ma ajrani ai suna da lada biyu ba kaje ka ga musu ladan su ma biyu ne ba daya ba ajrul qarabati akwai ladan ba da sadaka ga mafusantansu wa ajru sadaqa da kuma ladan sadaka tafakun alai da haka daga yau dan abun sun nan da kake fitarwa in an fitar da Allah a fara ba mu gida eh an gane a daina tafiya nesa ana neman suna a fara ba masu gidan idan aka yi hakan akwai fa'idoji da dama an taimake su ba za su dinga wannan 'yan dabarun ba na ɗan rarrage canji da suke fadan nan da wane ne tunda dai su ma mutane ne suna da kuma sabgogi da suke yi suna da abokan arziki su ma suna ɗan yin bajinta kuma suna ga magana barkan nan da sauransu akwai suna akwai biki da sauransu to in ana ɗan buɗa musu ƙofa ana ɗauke kai to sai zama lafiya lau suna alfahari da kai amma kada a daina a dinga matsewa da yawa ana bin ƙofofi ana ba daidai ba ne in kai haka kai ma sai Allah ya matse maka arzikinka kana sani kai ka saki hannunka kai kamar baka sani ba kuma ka sani duk ka san wannan yanci wace da ake duk ka kyale kawai ba matsala kai ma sai Allah ya wannan domin annabi sallallahu alaihi cewa yayi wana na Zainab matarsa yace in zaki bayar kake lissafa sai Allah ya lissafa miki in zaki bayar kawai ki dunguzo ki bayar amma fa imanin ka baki da karfi to ka iya lissafa amma dai kaka kaka matse da yawa ina ganin mu dakata anan muka zo sai mu dauraya akan wannan hadisin sai mu dora insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am